Sashen Hausa ke muku magana a wannan lokaci na muryar Amurka a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani faraha, sarauniya, nomad, dalol da niya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkamu da wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da ali mustapha sakwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin hantsi to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji wasu jihohin nijar guda takwas suna fama da fari akwai garuruwa guda 64 waɗanda za su samu karamcin cimaka kuma a cikin departamakin malbaza akwai garuruwa 39 su ma waɗanda za su samu karamcin eh, cimaka za ku ji hiranmu da wani malamin jami'a ɗan asalin ghana wato a jami'ar new york kenan a kan zaɓe da muka yi hira da shi kan zaɓen ghana da za a yi watan gobe duk da zage-zagen da trump ya ta yi ka gane duk da zage-zagen da ya ta yi mako bayan shi wa kaga ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki wani takobi ya je ya sari wani ba a yi wannan ba haka kuma muna da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta kawo muku sannan kuma akwai wasu sharhin jaridu na Amurka wanda Nazira Hausa zai gabatar da su. Akwai sakonni da ku kuma kuka aiko muna masu saurare mu amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a barkan da lokacin nan. Firayim Ministan kasar Japan Shinzo Abe ya ce sabon shugaban Amurka Donald Trump mutum ne da zai iya aiki da shi. shugaban kasar ta japan wanda shine shugaban wata kasar waje na farko da ya gana da shi trump din ya kalamu ne a jiya bayan haɗuwar da suka yi a gidan shi donald trump da ke birnin new york sai dai mr abe bai bada wani karin haske kan abubuwan da suka yi magana a kai ba kuma shi trump din shi ma ya kama bakinsa ya tsuke bai ce kara ba kan abin da suka tattauna to amma dai san cewa lokacin da yake yaƙi neman zaɓe donald trump ya sha sukar lamirin irin dangantakar da ke tsakanin japan da amurka inda yake nuna cewa amurka tana kashe mangudan kuɗaɗe tana kare ƙasar japan a wancan lokacin har mataran yake kawo shawarar cewa a bar japan da wasu ƙasashe na yankin asia su ta je ta nemi nata makamin kare dangi na nukiliya kuma a tilasta musu su rinka biyan ita amurka din mangudan kuɗaɗe muddin dai suna son ta rinka aika sojanta suna zuwa ƙasashen su yanzu haka dai amurka tana da sojoji kamar dubu hamsin da uku a can japan wanda ke tada iyalansu da su ma aka ce sun kai mutane dubu arba'in da uku ga koma ma'aikatan fararen hula kamar dubu biyar wani bincike da cibiyar nazarin raya akidojin demokaradiyya ta amurka ta cdd ta gudanar ya nuna cewa aksarin mutanen kasar ghana duk sun yi imanin cewa hukumar zaben kasar za ta iya gudanar da ingantaccen zaɓe na adalci kuma cikin kwanciyar hankali a ranar 7 ga watan disamba na mai zuwa a lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar a hirar da ya yi da gidan rediyon nan na muryar amurka kujo santi wani babban kusar cibiyar ta cdd ya ce yanzu mutanen ghana da dama ne suke samun kwarin gwiwar amincewa da hukumar zaben kasar sai dai kuma ya ce bincike na cdd ya nuna cewa akwai damuwa a yankin arewacin ghana inda wasu ke jin tsoron barkewar tashin hankali bayan an kammala kirga ƙuri'u wadda aka jefa a lokacin zaɓen. to jima'a muna baku labaran nan daga sashen wasan murar amurka ne a birnin washington dc shugaba joseph kabila na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya naɗa wa ƙasar sabon firayim kuma wanda ya bai wannan mukami shine wani babbar kusar adawa da ake kira badibanga ta sami wanda kuma shine zai ja daga magwamnatin gaman gabiza ta kongo har zuwa lokacin da aka gudanar da zaben nan da aka jinkirta gudanar da shi shi zaben da ya kamata a ce an yi shi a cikin watan nan da muke ciki amma yanzu an ɗage shi sai afrilun shekarar 2018 a cikin wannan makon ne gwamnatin ta kabila ta ce ta yi murabus a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da aka kulla tsakaninta da wani bangare na jam'iyyun adawa wanda suka ce sun yarda shi kabila ya ci gaba da zaman sa kan karagar mulki wato ya ta zarce kenan na wucewa wa'adinsa na biyu sai dai kuma wata gamar jam'iyyun 'yan adawa ta daban ta nemi kabilun ya sauka ran 19 ga watan disamba ranar da ya kamata wa'adin mulkin mulkinsa na biyu ya kare akalla mutane 73 suka rasa rayukansu wasu fiye da 100 suka ji raunuka iri-iri a lokacin da wata motar daukan man fetur ta yi bindiga mutane suka zo suna kokarin ɗibar mai da ya zube daga cikin motar a kasar mozambique waɗanda suka shaidi hatsarin sun ce motar ta faɗi ta juye ne a wani ƙauye da ke cikin lardin tete can kusa da inda mozambique ta yi kan iyaka da ƙasar malawi rahotannin farko da aka soma samu sun ce zafin rana shine ya zazzafa motar har motar ta kama da wuta mozambique wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu wato mafi talauci a duniya har yanzu ba ta farfado ba daga yakin basasa da ta yi fama da shi wanda aka karkare a shekarar 1992 haka kuma kasar wacce a kasashe wato take sashe na kudu maso gabashin afirka tana fama da fari da kuma masifar karancin abinci to amurka ta ce za ta zo ta fara matsin lamba domin majalisar ɗinkin duniya ta kargafa takunkumi a wayan duk mutane da kuma kungiyoyi da cibiyoyin da ke ingiza wutar rikicin ƙasar sudan ta kudu ta zo da yanzu ta rikide ta koma ta kabilanci jakadiyar amurka a majalisar ta ɗinkin duniya samantha power ita ce jiya take faɗa cewa a cikin kwanaki masu zuwa nan gaba amurka za ta yammatu wajen ganin an haramta wa ita sudan ta kudu sayar makamai daga kasashen waje sannan kuma za a wani mutanen da ke da hannu wajen hana wa sudan ta kudu din samun zaman lafiya ta ce ko da yake hana saida wa ita kasar makamai ba zai hana ta neman wasu hanyoyi na samun makaman ba ko kuma ya kawar da wanda ke akwai a kasar a yanzu ta ce amma duk da haka haramcin zai yi tasiri wajen samun manyan makamai irin su jiragen sama tankuna da sauransu labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla za mu faro rahotannin namu ne daga kasar niger inda jami'an gwamnati suka zaga jihohin kasar guda takwas inda suke fama da fari Membobin gwamnati a jamhuriyar Nijar sun fantsama a halin yanzu a cikin jihohi guda takwas na kasar domin kasafin halin da damanar bana ta kasance a duk faɗin jamhuriyar ta Nijar ganin cewa ƙarshen damanar bai zoma waɗansu wurare da kyau ba abinda ya haddasa ƙaramcin albarkatun gona da karamcin ciyawar dabbobi. Ministan man Petr Malam Fumakwai Gado ya soma ziyarar da birnin Kwani a cikin jihar Tawa. Eh, yau wannan tafiya da ta shahi mu zo mu ga sakamakon damana a cikin jiha tawa yau mun fara da departamakin kwanni da departamakin malbaza eh, a cikin bayanin da kwamumuwa na gidan gona sun ka bamu mun gano da a fannin cimaka cewa da wajen noma za a samu sakamako lalle ba ya kai ga na bara amma ba a cewa za a samu matsala domin duk wanda ya aiki za a samu albarkacin daidai zuwa amma a cikin sakamakon da manka an ka bamu mun gano da cikin departament na kwanni akwai garuruwa guda 64 waɗanda za su samu karamcin cimaka kuma a cikin departamentin malbaza akwai garuruwa 39 su ma waɗanda za su samun karancin eh, cimaka kenan a cikin waɗannan garuruka ya kamata tun yanzu a ɗauki matakai a sama musu wurin da za su yin noman rani domin a rage wannan matsala da sun ka fuskanta a fannin wajen kiyo a nan kwanni da malbaza wannan shekara duk ana samun ƙarancin ciyawa bana ma za a samun ƙarancin ciyawa karamci da ya shahi wajen kashi ya hamsin cikin ɗari a kwanni da malbaza sannan nan ma sai gwamnati ya ɗauki matakai na ka taimako na abinci na dabbobi ba da bayan maganar albarkatun gonakai da ciyawar dabbobi tawagogin ministocin na tattaunawa ne da hukumomi na bariki da na gargajiya a kan hatsaniya da aka soma samu tsakanin manoma da makiyaya a cikin jihar tawa kuma ministan malam fumakwai gado na man fetur ya ce akwai tsarin da ake yi a kowace shekara domin kiyaye dukkan wata arangama tsakanin manoma da makiyaya a bayan kowane lokaci na ƙarshen damana eh, wannan ta shekara duci kuma tilas ne a ci gaba da gargadi zuwa ga makiyaya da gargadi zuwa ga masu noma domin ga yanzu dai ba kare aikin gona ba kowa yana kokarin ya yanke hatsin shi ya yanke dawa shi ko ya kwashe waken shi kenan eh, ko ma ana samu a saki gonaki abun yana ɗauka nan zuwa gaba wata ɗaya zuwa ɗaya da rabi ma kenan kira ne za yi wajen makaya su yi hankuri su masu gonaki su kwashe albarkacin abin da sun ka noma bayan wannan za a saki cikin wakin da na san dai wannan tsari ne da aka yi ko wace komin ko wace komin akwai kwamiti da ke zama tare da sarakai da su makiyaya da manoma a tsaye da rana ta sakin gonaki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar nemi farkon ya daga rama faɗaɗa jikai ta ma kai gona ba mara yawa kuma dalla a gaida mamma haruna to wani malamin jami'a a jami'ar new york dan asalin ghana ne nasihu abubakar ali na biyu ya kira ga al'umman ghana da su yi koyi da amurka wurin gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ga hirar tamu mu ɗauki kamar yadda amurka suka yi wanka zaɓen da suka kaman nan duba abin da aka yi na Trump. Yawanci popular vote ma in za a kirga ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Clinton ta fi shi samun vote amma ƙarshe ya aka yi ta kira cikin dare kawai ta ce mai malam kai kaci shikenan ba wani gaddama. To kamata ne Afirka wallahi layi ya mu irin wannan abubuwa. Ba bari ba ka wani example wani misali. Zaɓen da Amerika aka yi nan ga na 2000 an samu matsala sosai sosai. Matsala na George Bush da Gore har abin ma ya je court amerika ba su taba ganin wannan abin ba an yi zaɓe aka ƙare ba a san wannan ya ci ba na abin nan jiha ya suna shi florida in kuntuna hmm. amma za ka je ƙarshe aka je supreme court amerika da supreme court suka ba da baki suka ce ƙarshe abin na tsakiya ba bush ko gadama ba yi ba ko kana jin ma cin da aka maka na lashe kada aka yin nan akwai wani magumagun ciki ko akwai wani abin da ya mana ba na gaskiya ba ne naka ne kawai kai mai ka give up shekara hudu kuma ya sake kewayewa ko to ne ina jin in dai mun fahimci haka nan wallahi to gana don kanta ta ci gaba irin tarzoma da akan samu lokacin zaɓe a wasu kasashen afirka ina jin gana ma a wannan karo an samu wani ɗaya ko biyu ko menene kira da za ka yi ma ainihin al'ummarmu musamman ma shugabannin 'yan siyasa bari kuma baka misali kuma da nan america duk da zage-zagen da Trump ya ta yi, ka gane? Duk da zage-zagen da ya ta yi, mako bayan shi, wa kaga ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki wani takobi ya je ya sari wani. Ba a yi wannan ba. To kaga mu nan kuma can kuma haka muna shugabanni da ke irin wannan in suka fara magana zage-zage. A to wannan duka bai kawo alheri. To kamata ne ya fara wurin shugabannin. in shugabannin suka fito suka ce malam abin da kake yin nan in kun ɗauki takobi kun je kun sayar wani ni ba ni ciki to in muka samu shugabannin suka fara fitowa suna irin wannan magana to insha Allah wanda ke wannan suke zuwa su ta faɗa su ta zage yawancin su ba kuɗi yake ba su ba kuɗi yake ba su yawancin su to an aka fara daga wurin to ina jin an samu kan kan abin to haka muke son shugabannin mu Afirka su kuma su yi Mahama ne, na Ado ne, da kuma 'yan surrogates ɗinsu, 'yan bayansu, su fito manyan su yi magana kamar wannan ba abin da ya kamata ba ne. menene shawarar da zaka ba jam'iyyun siyasa don wasu suna gani da yake an ce musu daga rumfan zaɓe ake lashe zaɓe wasu sun ce tun da haka ne su nan ne fa za su mai da hankali ba ruwansu da zancen kotu a to ai wannan bai duk ƙasa da za su samu ci gaba sai an bi dokokin da aka ajiye wannan ƙasa constitution ghana ya ce a baya sunan su yan supreme court suke da karfi ko in aka samu wani magana daga small court an yaje babban court shine supreme court to duk abin da yan supreme court suka fito suka faɗi kamata ne a bi wannan doka don ba wannan doka ba in zaka ce kai ga naka abin da zaka je ka yi kowa ce ga shi kuma abin da zai yi to aka ka wannan ba zai kawo zaman lafiya ba menene kira da zaka yi ma ainihin mutanen Ghana musamman masu zuwa su yi zabe abin da zan gaya ma mutane na mutanen Ghana shine mu sani fa mu duba abin da ya kasance garuruka da yawa mu duba Liberia mu duba Sierra Leone mu duba abin da ya kasance Ivory Coast shekarun da suka wuce duk zaɓen da za a yi kamata ne a ƙare a yi shi lafiya don ba a yi shi lafiya ba ko mu ba yake yi wannan ka ci zaɓe in ka ci naka ne kawai kai godiya ma Allah Wannan bai ci ba shi kuma yi haƙuri ya so shekara hudu ya sake kewayowa mu sake yi amma a bar batun bindiga a bar batun ɗaukan takobi a ji a ta faɗa a ji a ta zage-zage wannan bai kawo zaman lafiya kuma zan yi magana zuwa ga jama'an zango don ni dan zango ne shi ne yawanci fa ku sani zaben da ake yin ga wansa in ma sun zo wurin mu su zo su nemi taimako mu je mu je mu fa musu kuriya amma an kare mi suke mana so kamata ne wallahi tallahi mu fara tunani sosai sosai ni dan gana ne so shi ni ban cewa ni ni ba ban cewa batun MPP ko kuma batun NDC duk wannan zai kawo amfani abin nan zuwa kasar gana ni bayan wannan nake Adalla Malam Nasiwa Abubakar Ali na Jami'ar New York kenan. Yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, Kubi bi malaman makaranta, 'yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau. irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah na nan yan yara manyan gobe yan yara yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau girma idan kun yarda yan yara manyan gobe haba yara allah na nan yan yara allah na nan haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so in yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai. yan yara manyan gobe haba yara Allah nana ga yara manyan gobe su ba yara Allah rana don yara manyan gobe san aiki mai kyau ku sadu da inganci don sadu da girma mai kyau ku sadu da halin kirki yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so yara ku dinga biyayya kun ga irin haka Allah ke so to madalla da fatan an shakata da wannan wakar wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe biyu da minti goma sha bakwai na dare kenan a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba kallabi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, mun dasa aya ne a inda Dr. Lada Adamu Fanshin ta yi bayani akan yadda mata ke sa kai wajen koyon aikin jarida, amma ta ce sun fi mai da hankali a fannin talabijin da rediyo. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na yi mata wannan tambayar. To kamar wanne bangaren aikin jarida ne kike gani ya kamata a ce matan su kara kutsa kai a ciki? kaman a ce shugabanci ba? Eh ba a cika samun mata a shugabanci. In an samu mata wannan kinga zai zai kyau. Za su iya taimaka ma mata da generally da a society dai haka. To, dakta matan ne ba sa son su yi shugabancin koko ba sa dagewa su kai matakin da har za a ba su shugabancin. Akwai wasu da ake hana su don su mata ne. Wasu kuma kin san aikin jarida yana za ka zan gida da safe ka dawo da dare kuma mace mai iyali ba za ta iya yin wannan ba ta yi aiki haka kwana biyu kafin a bata off hmm. to eh, aiki mai nauyi da yawa wa mace shi yasa kin ga yawancin matan da suke aikin jarida yawancin su fa sun rabu da mazajen su don irin wannan eh, aiki mai nauyi din nan amma ka mutum da ba dan jarida ba zama yana wuya ga irin matan nan domin mm. tsananin aikin da ake yi. In na fahimce ki wato kamar rashin fahimta tsakanin 'yar jaridar da mai gidanta ne ke kawo masa matsala a cikin gidan aure. Eh shi ke kawo kuma akwai kuma society ba. Al'umma ke. Din sukan eh ba sa so a ce mace ta bar gida daga safe har dare din nan. Ba a so a ga haka din dai. Ya kike mm. gani ake mutunta haƙoƙin mata a Najeriya? women rights din nan fa babu shi a arewa fan ga miki gaskiya sai namiji ne zai ga miki yara nawa yake so ba wai sai ko eh, yara nawa ke kike so ba zai ga miki kuma ba za ki iya ce mishi a'a ba hmm. kin gane domin a arewa ma mu ya overshadowing wannan women rights din ko krista ne ko musulmi ne duka ɗaya dai haka dai eh. amma kuma duk da yadda ilimi yake ƙara samuwa a yankinmu na arewa kuma duk da haka ake samun irin wa'annan matsalolin? eh haka ɗin amma depending irin gidan da yarinyar ta fito ba mm. kamar inda iyayenta sun je makaranta kuma sun je jami'a wasu suna barin 'yan matansu su gama su yi aiki eh, ana yin wasu kuma na musu aure suna cikin jami'a da haka dai kuma wannan ya dangantaka da gidan da mace ta fito ba da kuma level na exposure na parents na yarinya wane kira za ki mhm. ma al'umma a kan darajanta haƙoƙin mata eh su bar mata su je karatu ba particularly kamar eh, jam'iyya ba university mm. domin in ka bar mace ta je university haka akwai da mata a nan samaru masu sayar mana da tumatir matan hausawa sai ki ga tsofaffin mata me yasa suna wannan jarin ya ai mijinsu ya mutu ya bar su ba wani jari sai yanzu ne su idanunsu ya buɗe sun fara fitowa dole su biya kuɗin makaranta yara so al'umma ya kamata a bar mata su je makaranta mm. su je har jam'iyya kuma a bar mata su yi aiki kin gane mm-hmm. eh, akwai ofis ɗin da ana bukatan contribution na mata dai haka din dai To dakta kin ce kin yi makaranta a Ingila da nan Amurka duk da dai waɗannan ƙasashe ne da suka ci gaba. Ya kike ganin irin ci gaban da ake samu ta fannin ilimi a Najeriya? A ilimi a Najeriya yanzu dai muna da jami'o'i sun fi ɗari ɗaya, which means mutane da yawa suna neman ilimi mata da maza. kuma in kin je cikin jami'an nan za ki ga cewa mata ne ma sun fi yawa da sai ki ga hostel na mata guda ɗaya ne amma mm. yanzu sai ki ga kamar rabin hostel ɗin ma na mata ne so mata yanzu sun fara zuwa karatu fiye da da particularly wannan northwest zone ɗin nan kin san da kamar irin su jihohin sokoto zamfara mata ba sa cika zuwa university amma yanzu da katsina da ya mani suna nan da yawa a nan da kano din ma sun fi yawa yanzu kuma wanda suke zuwa jami'a din kuma suna da ilimi fa suna da kwakwalwa suna kokari masu sauraro iyakacin shirin namu na yau kenan sai kuma mako mai zuwa yan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar tamu dr lada adamu fanshin da mrs julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you To madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin jaridu na kasar Amurka wanda jaziru Hausawa zai gabatar. Sharhin jaridun Amurka. A yau za mu fara da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito cewa a ranar Laraba da ta gabata ne Sanata Rand Paul ɗan jam'iyyar Republican ya ɗauki alwashin yin duk abin da zai iya yi domin dakatar da wasu daga cikin waɗanda ake raɗe raɗin sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka. Donald Trump zai zaɓa domin gudanar da mulkinsa waɗanda suka haɗa da John R. Bolton da kuma Rudolph Giuliani a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Cikin irin matakan da sanatan ya alkawarin ɗauka shine shiga sahun 'yan jam'iyyar Democrats wajen hana faruwar hakan. Ra'ayin Mr. Paul na rashin amincewa da wasu daga cikin sunayen da suka fara fitowa domin rike wasu matakai masu matuƙar amfani a gwamnatin Mr. Trump ya nuna ba zai iya dogara da jam'iyyar Republican masu rinjaye a majalisa ba. Mr. Paul ya kara da cewa yin amincewa ta da mutane irin su Rudolph Giuliani da kuma John Al Bolton ba adawa ce ga Donald Trump ba, a'a ina yin hakan ne domin in taimaka masa. sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labarin da ke bayani kan kalubalen da shafin twitter yake fuskanta sakamakon kokarin haramtawa masu mummunar ra'ayin riƙau na farar fata amfani da shafin kokarin da kamfanin na twitter yake na hana masu mummunar ra'ayin rikau din daga amfani da shafin su sakamakon zaben da ya jawo rarrabuwar kai da batanci ya jawo kace na ce da muhawarori akan wane ne yake da yancin bayyana ra'ayinsa kai tsaye a shafin na twitter masu sa ido sun gargaɗi haramcin ka iya jawo abin da ba a so shugaban kula da lafiyar shafin na twitter Twitter Harvey ya faɗa wa jaridar USA Today a wannan satin cewa Twitter za ta ja layi akan 'yancin magana da kuma al'ada ta rufe wa wasu baki. Ya ce mataki na farko shine akan masu mummunan ra'ayin farar fata waɗanda ya haɗa da wasu 'ya'yan ƙungiyar da ke mafarkin jihohi da ke da ra'ayin wariya tsakanin farare da baƙaƙe. sai kuma mu leƙa jaridar Washington Post. Jaridar ta fara ne da labarin wani ɗan sanda da ake tuhuma da hukuncin kisan kai inda yake cewa mahukunta a jihar Minnesota sun tuhumi wani jami'in ɗan sanda da laifin kisan gilla a ranar Laraba sakamakon harbe wani direban mota bakar fata da yayi sakamakon laifin kin tsayawa fitilar da ke ba da umarni ga motoci a gefen garin da ake kira da Twin Cities a lokacin zafi. Harbin da budurwar mamacin ta ɗauka da wayar hannu yayin da abin yake faruwa kai tsaye a shafin Facebook ya yaɗu cikin ƙanƙanin lokaci har a kafafen yada labarai. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Muri Amurka ke cewa mu zama lafiya. To a gaida Nazir, yanzu kuma sai sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum, Muri Amurka magana Rabi Umar daga nan garin Gwaram. platin fara a jihar zamfara ina mika ta ta'aziyar tuwon mai alfarma tuwon sarkin mutum alhaji ibrahim da suke ubangiji allah ya ji shi allah ya rahama allah ya kasa masa assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana babba adama rifata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya duk wanda ya ga irin sarakuna da dattaban yankin niger delta a kwanan nan a lokacin da suka zo fadar shugaban ƙasa domin tattaunawar kawo ƙarshen fashe-fashe da kuma garkuwan mutane a yankin niger delta ya kuma ga abin da ya faru jiya laraban nan na fasa wasu butatan mai ɗin wallahi abin zai ba ka mamaki kwarai da gaske kuma abin na da ɗaurewar kai amma wannan ya tabbatar wa duniya cewa wayannan 'yan tawaye ba zaman lafiya suke bukata ba kuma dattawan wannan yankin ba su da wani tasiri bugu da ƙari ba abinda za su iya yi ya Allah su wayannan dattawan ba sa yi wa wa'annan matasan eh, wata adalci ya nuna komai aka ba su su isar zuwa ga matasan ba sa isarwa tunda haka ne me ya kamata a yi ai dama an ce maganin kudan zuma wuta baffa adama fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum to madalla yanzu jama'a sai muna aikin gafara saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo takaitattun labarai ba amma kafin mu yi sallama da ku muna sanar da jama'a cewa za a yi jana'izar mahaifin ma'aikaciyarmu grace alheri abdu wato marigayi reverend iliya gata a malumfashi a cocin ekwa no 1 da ke malumfashi a ranar asabar dinnan ta gobe da karfe 10 na safe muna ci gaba da kuma ƙara miƙa ta'aziyya ga iyalai ga baki ɗaya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji mu ɗauki da wasu wato shirye-shiryen da abokan aiki za su kawo muna a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ali mustapha sakkwato baba ya kuma daga nan sashen hausa na muryar amurka nake sallama da ku a huta lafiya